واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة أكن درسمنا تفسير القرآن من جرمى أتكين سورة القصص وتأجيها ممكن كرشان آية 64 waɗanda suka tafi gaban Allah da mummunan aiki da mummunar aƙida waɗanda suka riƙe waɗansu abubuwa koma bayan Allah a matsayin macetansu a ranar alkiyama Allah zai ce musu ku kirayi ababen da kuke ganin da su iya sukar da ku a gaban Allah a yau ranar alkiyama Allah ya ce sai su kira su sai ya zan su amsa musu ba Allah ya ce abun sai su shiga nadama nadama mai tsanani su yi fatar ina da a duniya shirya su tabi dukkan wadda ya rayu ya kuma koma zuwa ga Allah bai koma a tafarki madidinci ba bai riƙe gaskiya da aiki da gaskiya ba to zai yi nadama a ran da zai bar duniya kuma zai yi nadama lokacin da zai tsaya a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace za mu tashi a farkon aya ta 65 Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يناديهم فيقول ماذا أتبتم المرسلين فعملت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون madaukakin sarki yace wa yawma yunadihim ranar da za a kiraye su a farfajiyar alkiyama fa yaqulu Allah sai yace da bayi ma za ajabtumul mursalin me kuka amsa wa manzannin da na aiko zuwa gare ku Allah tambayar da zai wa bai me kuka amsa mun fahimta ko ba za a tambaye ku me ka koya daga annabinka ba me ka iya daga annabinka ba sunnoni nawa ka koya daga annabinka ba abinda Allah zai tambaye ka me ka bi daga cikin abin da annabi Muhammad ya zo da shi mai kai aiki da shi domin ka'idar Allah sami ina ne wa ata'ana kaji kabi idan ka ji baka bi ba abun Allah daidai yake da baka ji ba idan ka ji baka bi ba abun Allah daidai yake da baka ji ba idan da za a ajiye ka kai kai kayanka a maka tafsirin alkur'ani tun daga fatiha har a sauƙi maka alkur'ani iya abun da ka ɗauka kai aiki da shi abun Allah shi ne abin da ka ji ka'idar Allah na ji na bi sami'ina wa ata'ana mun ji mun bi saboda haka Allah yake cewa ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون Allah ya ce ku musulmai kar ku zan irin Yahudawa allazina qalu sami'na wadda suka ce mun ji Allah ya ce wa hum la yasma'un amma ba su ji ba domin Allah in baka ji ba to baka ji ba Allah zai tambayi mutane a farfajiyar alkiyama ma za ajabtumul mursalin me kuka amsa wa manzannina da shi lokacin da suka zo su yi da'awa Allah ya ce fa'iniyat alaihimul anba'u duk waɗansu labarai duk waɗansu bayanai da suka dogara da su a duniya sai su wuce musu a filin alkiyama yau ma idan a wannan ranar ma'ana mutum ba zai iya magana ba ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون Allah ya ce kalmar azaba ta tabbata a kansu lokacin da Allah bai musu wannan tambayar Allah ce babu amsar da za su bayar don me domin a duniya rayuwa suka yi akan son zuciya Allah ya ce fa amiyat alaihimul anba duk wasu dalilai da bayanan da suka dogara da su suke ganin da su ba su kariya a gaban Allah ranar alkiyama Allah yace a wannan lokacin da Allah zai musu tambaya duka waɗannan dalilai sai su kace fahum la yatasaaluna Allah yace kuma sashi ba zai tambayi sashi ba balle ya taimaka mishi da bayani ma'ana fa amiyat alaihim al-anba'u yawma idhin a wannan ranar, duk jawabai zai ɓace ma wayannan mutane Allah ya tsare mu fa hum la yatasaalun Allah ya ce kuma sashi ba zai tambayi sashi ba wannan zai gaya ma wannan ba domin kowa Allah zai yi magana ne da shi shi shi kansa inji manzan Allah shine ma'anar sa nafruku lakum ayyuhal thaqalan Allah yake ya ku ƴan da aljanu Allah yake zan wofanta zuwa gare ku ma'ana zan fiskance ku kowa manzan Allah sallallahu alaihi ya yace Allah zai yi magana da shi ba dan Allah zai yi magana da kai kai tsaye yana magana kana ji kana magana yana jinka yana tambayar ka bashi ansa Eh, ranar za a je a tsaya ga karuwa ga Allah ga Allah ga karuwa kowa Allah ya ce kowa one by one Allah ya yi magana da kowa duk abin da ka gaya maka ibi Allah zai tambaye ka don me yasa na ce ka bar kaza ba ta bari ba Allah ya samu dace Allah ya samu na da rabo a ranar alkiyama to sai Allah ya ce فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى فعسى أن يكون من المفلحين Allah ya ce fa amma man taba wa amana wa amila salihan amma wanda ya tuba daga miyagun ayyuka wa amana yayi imani da Allah wa amila salihan ya aikata aikin kwarai fa asa an yakuna minal muflihin shi kan Allah yace akwai fata tabbas zai zama daga cikin rabautattu a ranar alkiyama wanda yayi mummunan aiki amma daga baya sai ya ji wa'azi Allah yace sai ya tuba sai yayi imani sai ya zo ya aikata aiki mai kyau fa asa an yakuna minal muflihin Allah ce tabbas irin waɗannan waɗanda suka tuba Allah ce suna daga cikin waɗanda suke rabotattu a ranar alkiyama babu kofa mafi alkhairi a rayuwar musulmi da Allah ya buɗe mishi kamar kofar tuba wadda ya mutu shine fita shi mishi domin shi an naɗa shi da kolinsa an je an sa shi a cikin kabarinsa amma kai da kake da sauran ranar rayuwa awa ɗaya ko awa biyu kwana ɗaya ko kwana biyu sati ɗaya ko sati biyu wata ɗaya ko wata biyu shekara ɗaya ko shekara biyu kana da daman ka gyara yau za ku yi sulhu da Allah komai ya wuce a wajen Allah sai dai wanda ya jinkirta makansa to kuma sai ta ɓaci mishi a ranar alkiyama babu kofa mafi alkhairi da Allah ya bar mabayi kamar kofar da za su tuba zuwa gare shi kofar tuba babu kofa mafi alkhairi da Allah ya bar wa bayin jama'a kamar kofar tuba babu wata kofa mafi alkhairi da Allah ya bar wa bayi kamar kofar tuba babu abin da mutum zai yi ko menene abin ko kai ne sarkin matsafan garin ku in ka tuba Allah ya ce ba komai duk laifin da mutum yake in ya tuba Allah zai kasu tubansa in ya tuba Allah zai kasu tubansa Allah ya ce wa mai ya'mal su'a aw yadlim nafsahu aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirullah wa man ya'mal su'an Allah ya ce duk wanda ya aikata wani mummunan aiki aw yadlim nafsahu ko ya zalunci kansa ta hanyar watsi da dokokin Allah thumma yastaghfirullah sannan yayi istighfari ya tuba zuwa ga Allah yajidillaha ghafurar rahima Allah ya ce za mu haɗu da shi a ranar alkiyama na yafi komai da komai in Allah yaji billahi da furar rahima zai gamu da Allah Allah ya yafe komai da komai ya wuce ya wuce saboda haka mu yi kokari ayyukan da muka sani muke aikatawa da babu daidai mu yi sulhu da Allah ka tuba ka koma zuwa ga Allah ka tuba ka koma zuwa ga Allah Allah babu abin da bai kyautatawa Abdullahi dan Abbas yace ni sha'anin jin ƙan rahamar Allah yace ni abun har tsoro yake bani menene abin tsoro yace idan na kalli fadin rahamar Allah sai naga anya akwai wadda ba zai wuce ba waɗansu mutane ne suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani sun yadda shi manzan Allah ne akan maslaha ta duniya sai suka ridda ba sun rijja ne saboda suna da kokonton alkur'ani ba ba sun rijja ne saboda suna da kokonton annabi muhammadu manzan Allah bane wani wata harka ce ta duniya ta buɗe sai suka ce matukar suna tare da shi abun ba zai yiwu ba sai suka ce to sun bar shi sai suka tafi suka je suka haɗa kai da yahudawa aka kulla kullen leniya aka cutar da manzan Allah ba fa suna musun shi manzan Allah bane maslahar su ta sa suka je suka haɗa kai da su aka cutar da manzan Allah ɗaya daga cikinsu yana gida yana zaune wata rana sai fashe da kuka sai ce to yayi zan yi sai je samu ɗan uwansa sai ce ku je ku tambaya mu manzan Allah ga abin da ya faru da ni amma kuma abin ya dame ni yaya za a yi na tuba kafin su iso Allah sai saukar da ayoyi Allah ya ce kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa a al-bayyinat وشهدوا أن وجاءهم والله في الايه القوم الظالمين لا أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنه لحظه يبصرون إلا من تاب إلا من إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور فإن الله غفور رحيم الله يكي كيف يهدي الله قوما الله يكي كيا يا الله بشريس لهم أن متعنن kafaru ba da imanin sun kafirce bayan sun yi imani su fa imanin su ba na munafinci bane Allah ce kafaru ba da imanin sun yi kafirci ne bayan sun yi imani wa shahidu annar rasul hakun sun kuma shaida manzon Allah gaskiya ne sun shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne wannan ya nuna kuma shaidawansu ma ba ta munafinci bane domin munafikai da suka ce wa annabi nashhadu innaka rasulullah suka ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun suka ce mun shaida kai manzon Allah ne Allah ce shaidan ƙarya ce to amma waɗannan Allah ya ce wa shahidu annar rasulakum sun shaida sun yarda annabi muhammadu manzon Allah ne wa ja'ahum al-bayyinat hujjoji bayyanannu ya zo musu Allah sai zai magana ce: wallahu la yahdi al-qawm az-zalimin Allah ce ba shirye da waɗannan azzalumai ba ulaika Allah ce waɗannan mutane ulaika jazaohum sakamakon su anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in Allah ce abun da kawai zan musu inuwar Allah ta tabbata akan su inuwar mala'iku ta tabbata akan su duk wani mai inuwa daga cikin mutane in ya tsine musu inuwar za ta faɗa kansu khalidi na fiya kuma za su tabbata a cikin wannan tsinuwa da fushin Allah la yukaffafu anhum azabu ba za a sassauta musu azaba ba ranar alkiyama wallahum yunzarun Allah ce babu sassauci kaga Allah ya fushi sai ce illal ladina tabu min ba'd zalika wa aslahu Allah ya huce yace sai dai waɗanda suka tuba min ba'd zalika bayan wannan cutarwan wa aslahu suka zo suka gyara fa inna Allah ghafurur rahim Allah ce to zan gafarta Abdullahi ibn Abbas ce in naga wannan ayar na tuna abin da suka yi na tuna Allah kuma ya bude kofar su wuce in sun tuba ya ce rahamar Allah ta wuce komai duk wanda ya gyara wallahi zai kai labari duk wanda ya gyara zai kai labari rayuwa Abdullahi dan Abbas ce rayuwa Allah ya ba mu ita ce saboda ni'ima na samun dama da komawa da baya shine ma'anar tuba idan kai gaba sai kaga ba daidai bane to ka koma da baya ka gyara aikinka jama'a mun fahimta saboda haka kofar tuba kofa ce mafi alkhairi ga bayi duk wanda ya tuba Allah zai karbi tubansa duk wanda ya tuba Allah zai karbi tubansa Allah yace amma man taba amma wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila salihan ya aikata nagartaccen aiki fa asa in ya kuna minal muflihi na ake to tabbat, zai zama da cikin rabar tuttu Allah ya samu a cikin su to sai Allah ya ce ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون Allah shi ne yake halittar abin da yake so Allah kuma shi ke zaɓen wanda yake so daga cikin bayi ya fifita shi in ga Allah ɗaukaka daraja wannan sha'ani ne na Allah Allah shi kadai ne rafi'ud daraja rafi'ud daraja wa 'arshiru ruhan Shi ne ma'abucin darajoji mai ɗaga darajojin mutane ma'abucin ma'abucin al'arshi daga daraja sha'ani ne na Allah duk daukakan mutum a duniya ko yaya ya kai a wajen mulki ko yaya ya kai a wajen dukiya ko yaya ya kai a kowace irin ni'ima an tsaye shi ne a inda ka gan shi inda an ba shi dama da ya wuce wajen duk mutumin da ka gan shi a duniya ya tsaya ne a inda aka tsere shi amma inda za a ce ya kara gaba zai kara gaba ba wadda ya taba kai kansa inda yake so sai dai ya tsaya inda aka ajiye shi haka ne ko ba ka ba ma kana da kuma alkhiyara Allah ya ce ai a wajen tsauka Allah ya ce bayi ba su da zaɓi sai inda na ajiye su duk mutumin da ka gan shi a duniya ba ya kai kansa inda su bane ya tsaya ne a inda aka tsaye da shi duk wanda aka ce ya wuce to zai wuce inda yake jama'a mun fahimta saukaka tsari ne Allah Allah ke ɗaukaka wanda yake so wannan ayan martani ne makafirai akan wai don me in za a zaɓi annabi sai a rasa wadda za a zaɓa a makka sai muhammadu suka ce ai bai dace ba bai dace a ce a zaɓe shi ba wa ƙalu laula nuzila hada alquran wa ƙalu suka ce laula nuzila Kur'ani alquran ala rajulin min alqaryatayn azim wai me yasa da za a saukar da qur'anin ba a saukar wa ɗaya daga cikin manyan mutanen alƙaryun nan guda biyu ba ko a ba abu jahali ya zama annabi ko a wa walid bin shi shine annabi Allah yake musu ahum ya kasi munar halatta rabbi nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون Allah ya ce ahum ya kasi muna rahamata rabbi Allah ce su ne suke kasa rahamar ubangiji Allah ce ai inda kasa rahama su ma da basu tsaya a inda suke ba inda rahama wani ne ke ba da ita shi du yadda kan shi da ɗaukaka da bai tsaya a inda yake ba na hannu. kasanna bainakum ma'ishatahum fil hayatid duniya. Allah ce ni ne na karkata ma bayi hanyar da za su ci abinci a rayuwar duniya wa rafa'ana fauka fawqa ba'din darajatin Allah ce sai na ɗaga darajar sashi akan sashi Allah ne yasa kake haka Ya yace li da ba'dhum ba'dan sukuriya domin sashi su riƙe burori daga sashi me yasa Allah kace fifita wani akan wani Allah ce saboda sashi su samu masu musu ɗawainiya daga sashi Allah me yasa kake fifita wani akan wani Allah ke saboda idan an zo da trailer siminti a samu wadda za su sauki idan an zo da trailer fulawa a samu wadda za su sauki idan motar ka ta yi dotti a samu wadda zai wanke Allah ke ba wani abu ya sa na fifita ba sai tsarin rayuwar ya tafi a haka wanda ke wanke maka motar ba wani abu ka fi shi daraja da kima abin Allah ba wanda take wanke wanke a gidanka ba wani abu mahaifiyarka ka fi da shi da komai abin Allah ba Allah ke kawai tsari ne irin nawa na tsara wani na da wadata wani bai da wadata domin tun da baka iya kafinta ba ai dole a samu kafinta da zai buga maka gidanka to idan shi ma aka bashi matsayi da wadata irin taka to maslahar rayuwa kuma sai ta jirkice mai wankin takalmi babu mai yanke fulawa babu mai ƙananan ayyukan ba to rayuwar ba ta yi ba Allah ce saboda in daidaita rayuwarku kowa ya amfani rayuwar Allah ce wannan shine dalilin da yasa na fifita wani akan wani jama'a mun fahimta ma kana da kuma kiyara Allah ya ce ba zaɗin ku bane wannan matsayin shi sunnar Allah akwai wannan fifiko din duk abin da Allah ya halitta yakan tsara wannan sashi ya fifita sashi mafiya daraja a cikin halittun Allah ba manzannin Allah ba to manzanni da Allah ya ware su manzanninsa ne wani manzon ogan wani manzon Allah yake filkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd ba? man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat Allah yake filkar rusulu dukkan manzanni na da kuka gansu nan Allah yake a ba'dahum ala ba abin. mun fifita sashi kan sashi duka manzannin Allah idan ka haɗa su waje ɗaya sai ya ware waɗansu guda biyar ce waɗannan biyar din su mutunta manzo daraja abin Allah akwai manzan Allah minka kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa min wa ibrahima wa musa wa isa da maryam waɗannan su biyar su ake ce musu ulul azmi minar rusuli duk manzon da yake duk manzon da Allah ya rada shi manzo waɗannan biyar din sun fi sun fi sauran manzannin daraja abun Allah annabi ya ce a cikin mu biyar din kuma ni ne ofin su eh annabi ya ce ba alfahari nake ba ana sayyidu waladi adam yawmal qiyama duk wani dan adam annabi yace yana karkashin tuta ta ce a ranar alkiyama to haka annabawa su ma a bangaren su wala qad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd annabawa su ma sashin su Allah ya fifita sashi kan sashi to haka mu mutane wani kafinta ne kafintansa ya gina gida da shi yana da mota yana da filaye wani kafinta ne kafintan bai rike mishi abincin gidansa ba wani dan trader ne yana da mota yana da manyan shaguna yana da gidaje na shi yana da mallakar dukiya da kaddara wani trader yake trader san bai isa rike mishi gidansa ba Allah ce hikima ta sana tsara haka a cikin rayuwa kuma abin fahimta da Allah ya yi ranaku sai ya ware juma'a sai ya ce to juma'a ita ce ogan sauran ranaku a watanni sai ya ware ramadan ya ce ita ce ogansu a garuruwa sai ya ware lailatul qadari sai ce ita ce ne gidan dukkan ranaku a garuruwa sai ya ware makka ya ce ita ce ummul qura قرآنا عربيا لتنذر من هو Makka ita ce ummul kura, makka ita ce uwar Najeriya, ita ce uwar Amurka, ita ce uwar Ingila. Duk inda gari gari Allah ne to Allah a Qur'ani ce makka ita ce kuwa, To wannan tsarin Allah ne. saboda kana da karatunka kana da iliminka ana ce maka malam idan ka je gaban wani malamin ka tsaya wallahi sai karatunka ya bace in an ce kai karatun wallahi ba za ka iya ba wa fawqa kulli bi ilmin alim haka ne ko kana da workshop kuma? kai ma ka jinta ne ƙwararren kwanisho ne in an kai ka wani workshop ɗin sai dai ka je koya to wannan tsarin Allah ne to amma dukkan waɗannan ababa Allah ya tsara su ne saboda a tsarin sa akwai ya fifita wani akan wani domin duk inda kake ka san wani yana gaba da kai Allah yake to ni na zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama manzon al'umman akwai wanda ya isa canza ne ba wanda ya isa canza wannan kaso ne na Allah zaɓi na irin na Allah Allah ce wa rabbuka yakhluqu ma sha wa yattar Allah yace ubangijinka shi yake halittar abin da yake so sannan kuma ya zaɓi abin da yake so ma kana lahumul khiyara bayi ba su da zaɓi su me ya kamata su yi wa ya kamata a dora Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah ya ce Allah shine mafi sani a ina zai san manzancinsa tun da ya sa wa manzan Allah to annabi Muhammadu manzan Allah ne Allah ya ce subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun ɗarki, ya tabbata ga Allah ga abin da mushrikai suke shirka da Allah da shi to sai Allah ya wa rabbuka ya'lamu ma wa ma yu'linun وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يؤمنون الله يقول بنجدك يا سن أبن زكاة ماي ke ɓoye da shi wadda ba su bayyanar ba wa ma yu'minun sannan Allah ya san abin da suke bayyanarwa wa huwa Allah la ilaha illa huwa Allah shine abin bauta da gaskiya babu wani abin bauta da gaskiya idan ba Allah ba lahul hamdu fil ula wal akhirah taqdimu ma ta'khir dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah shi kadai duniya ya tabbata ga Allah shi kadai a lahira walakul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan sama da kasa duka yabo da godiya na Allah ne shi kadai ba wanda ya cancanci alhamdu in ba Allah ba ba wanda ya cancanci a yabe shi da alhamdu sai Allah shi kaɗai, lahul hamdu fil ula wal akhirah yabo da godiya sun tabbata ga Allah a duniya yabo da godiya sun tabbata ga Allah a lahira wa lahul hukmu hukunci nashi ne na gaskiya na adalci shi kadai wa ilayhi turja'un sannan kuma ga shi za a mai da bayi bayan sun mutu Allah ya samu dace to sai Allah ya ce qul a'udhu in da'a Allahu 'alaykum alladhi sarmada ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله يقول أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل فرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء الله يتيك فلا مع الأمرك كبان لاباري إن جعل الله عليكم الليل فرمدا إلى يوم القيامة إذن الله زي زرت اسمك ددري يزم توتر هرزو رانا القيامة أي إن جعل الله عليكم الليل دائما مستمرا بلا نهاية إلى يوم القيامة الله يتيك إن دارن صادري يزم جريني توتر رانا القيامة أي شاروا dare awa goma dare sati daya dare sati biyu dare shekara ɗaya biyu uku dare Allah ya ce ila yau mil kiyamati a yi ta dare babu ini har ranar alkiyama man ilahun gairun lahi a cikin biya ya ce gunwa za ku je a duniya ya kawo muku ini Allah ya ce in ba ni ba a faratas ma'un Allah ya ce yanzu in na gaya muku magana ba za ku dinga ji ba kul Allah yace kuma ka tambaye su ara'aytum kusani labari in ja'ala Allahu alaikum an-nahara farmadan ila yawm al-qiyama inna Allah zai sanya muku ini har ranan al-qiyama babu canji dare bai shigo ba man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi ghayrin taskununa fihi to wane ne wanda ba Allah ba zai iya zuwa muku da dare wanda za ku dinga samun natsuwa kuna hutu a ciki afalatu tubsirun Allah ya ku ganin abin da nake muku ne wa min rahmatihi Allah yake yana daga cikin jin kaina da tausayi na akan ku ja'ala lakum al-layla wan nahar sai na garwaya muku dare da ini litaskunu fihi in dare yayi Allah yake ku samu natsuwa wa litabtagu min fadlihi idan gari ya waye ku tafi neman abinci wa Allah kun tashkurun Allah yake na muku haka ne don ku mun godiya inji Allah jama'a mun ji Allah yake na muku ne don ku mun godiya dukkan ni'imar da Allah ya maka a rayuwa sun ginu ne akan waɗansu abubuwa guda uku jinka ganinka hankali da Allah ya ba wallahu akrajakum min butuni ummahatikum لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون الله يتيه wallahu akradakum min butuni ummahatikum Allah shine ya fitta ku daga cikin iyayenku la ta'lamuna shay'an Allah ce lokacin da kuka zo duniya ba ku san komai ba wa ja'ala lakum as-sam'a Allah ya ce sai na sanya muku ji wal absara na sanya muku gani wal afidata na sanya muku hankali la'allakum tashkurun Allah ce domin ku yi min godiya to dukkan ni'imar da aka ma mutum akan waɗannan abubuwa guda uku ne jinka ganinka hankalinka idan ka ganka a wani ofis cik girman ofis din alfarma Allah ya maka don ba kurma bane duk yadda ake son ka da ofis din inda kai kurma ne da ba za ka shiga ofis din ba duk yadda ake son ka da ofis din inda kai makaho ne da ba za ka shiga ofis din ba kai da ana son ka kana kurma kana makaho za a baka amma Allah ya ce in dai baka da hankali ai ba da a baka ba hankalin kuma ta yarda Allah ya ce a hannu na yake Allah ce ni na gina maka wannan idan kaga ta zama gwamna ta zama gwamna ne Allah ya alfarman na baka hankali tunda aiko gwamna ne zai gaishe ka baka zaka zai ce Allah ya baka sauki saboda ya san saukin a hannun Allah yake ba a gwamnati sauki yake haka ne ko ba haka ba Allah shi ne ya baka da jinka yau idan ka makance ko shekarun ritayen ka ba su yi ba sai a makarita yau idan ka kurumce ko baka da tsari ko ɗaya da aka bar ofis yau idan kan ya kunci Allah akbar yadda muke karatun nan yanzu wani yana can a asibiti a ɗaure shi hankalin ake nemo mishi ba a samu shi ma da ƴaƴansa shi ma da matansa shi ma yana da falo shi ma da gadansa shi ma da tilinsa shi ma da motarsa amma yanzu a samo hankalinsa ya ga wadda ya sani ya yi maganar da ta dace ne ba ta dace ba Allah ya ce to yanzu ba za ku gode mini ba a falata shukuru Allah ce ba ku gode mini akan abin da na muku ba kada yadda Allah ke nuna wa kai irin gatar da ya musu shi yasa ba wanda yake asara a rayuwa kamar wanda ya saki Allah duk wanda ya yi watsi da Allah domin watsi da addini watsi da Allah watsi da addini watsi da Allah kaga mutum kamar da Allah ne ya yi shi duk abin da ya shafi alaka da Allah babu ruwan sa da shi ba za ka gan shi ya ɗau littafi ya je a koya mishi karatu duk in ya shafi Allah babu ruwan sa da abin kai ka ce kamar shi ba Allah ne ya shi Allah ya samu dace Allah ya samu gama lafiya to sai Allah ya ce wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum tad'un ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون wa yawma yunadihim ranar da za a kirayi bayi a gaban Allah fa yaqulu Allah yace sai ya ce musu aina shuraka'i alladhina kuntun tasumun ina abokan tarayya na da kuka sami ni a duniya wadda kuke riya idan an zo lahira za su cuce ku Allah ce idan aka yi tashin alkiyama wa yawma yunadihim Allah sai ya kirayi waɗanda suka yi shirka da Allah fa yaqulu sai ya ce musu aina shuraka'i alladhina kuntun tasumun ina abokan tarayya na da kuka sami ni a duniya wadda kuke ganin idan an zo kiyama za su fidda ku Allah ce wa naza بعثنا من كل أمة شهيدة أي وأخرجنا من كل أمة شهيدة الله كقوة الأمة zamu fitar da wadda zai bada shaida a kanta kowane annabi kowane manzo shine mai bada shaida akan al'ummar wa li kulli ummatin rasul wa li kulli ummatin rasul fa idha ja'a rasuluhum bi yadayhim بالرفق وهم لا يظلمون ولكل أمة الرسول ألا يتجي قوة الأمة تلا من زنتا فإذا جاء رسولهم ألا يتجي من زنسو يزور قضي بينكم بالحق وهم لا يظلمون سيعي وكنت أكانين سبادلتي ألا يتبذاء ذنسي سبا معنى قوة الأمة إذا أكدي فرفاجيا القيامة دوك أكثر الله أكبر annabi ya ce mu ne al'umman ƙarshe amma ta kan mu da a fara hisabi ranar alfiyama mu ne na ƙarshe annabi ya ce mu ne na farko a ranar alfiyama sabai suka ce me yasa manzon Allah ya ce domin al'umma ta ce za ta fara shiga aljanna saboda haka da mu za a fara hisabi So dukkan al'ummar da aka da a mata hisabi idan an zo za a yi hisabi wa mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam Allah ba zai ce ma kowa komai a cikin al'ummar ba sai an kira annabi nuhu ya zo ya tsaya idan aka ta da mutanen annabi hud za a musu hisabi Allah ba zai ce musu komai ba sai annabi hud ya zo ya tsaya mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo za a mana hisabi ba za a ce ma kowa komai ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai tsaya domin akwai tambayar da in an tambaye kan shi sai an nemi karin bayani a gunsa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Abdullahi dan Mas'ud ya ce mishi ka zo ka karanta mun alkur'ani in ji ya ce manzon Allah ni kuma in karanta maka alkur'ani bayan kai ne manzon Allah kai aka saukarwa alkur'ani annabi ya ce a ni ma yau ina so in ji alkur'ani a bakin wani abdullahi dan mas'ud sai ya sako suratul nisa annabi yana zaune yana ci ya shiga wannan ayin ya fita ya shiga wannan sai ya iso kan wata aya da Allah ya ce fa kaifa idza ina min kulle ummatin bi shahidin Allah ya yaya halin al'umma zai kasance lokacin da zamu zo da mai bada shaida akan kowace al'umma waje ina bika ala haula shahida kai kuma zamu zo da kai bada shaida akan waɗannan mutanen ka Abdullahi dan Mas'ud ce sai manzon Allah ya fashe da kuka sai ce mishi to karatun ya isa eh, saboda annabi ya ga ya tuno yadda za a je a tsaya zai zo ya bada shaida akan al'ummarsa al'ummarsa ga yadda suka zama ga yadda al'umma ta zama ga yadda al'umma ta zama kowa da ya fuskanta mafi yawan al'ummar kowa yana rayuwa ne akan son zuciyarsa ko addini kaga ya yayi abin da yake so ne abin da ya mishi ne abin da ya mishi ba babu ruwansa da shi idan Allah yake yazo zo jam'i sai yazo jam'i in jam'i ya mishi in Allah yake tashi ya kiyamul laili sai ya zo ya laili abinda Allah yake ya shi kuma in bai mishi ba babu ruwansa karma Allah ta yi Allah yake wane naza'ana min kulli ummatin shahid shahidan za mu cire kowace cikin kowace al'umma mai ba da shaida a kanta fa Allah yake idan mun fidda manzon su wanda zai ba da shaida a kansu mun tsira shi gaba gare mu Allah yake fa sai mu ce hatu burhanakum sai mu ce to kuma ku kawo dalilan ku na bauta ma wani koma bayan Allah tun da manzon da muka aiko muku fa alimu anna al-haqqa lillah Allah yake abun da su tabbatar gaskiya ta Allah ce ma'ana in mutum ya bi gaskiya ya bi ta ne ya tsira da mutuncinsa a gaban Allah kuma gaskiya sha'ani ne na Allah ba na cikin bane ba wa dalla anhum ma kanu yafrun duk abin da suke kirkira Allah ya ce ya bace musu ya lalace Allah ya samu dace to sai Allah ya ce إن قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن Allah ya ce, Inna ƙaruna kana min ƙaumi Musa, lalle ƙaruna yana daga cikin jama'ar annabi Musa, domin ƙaruna shi ma ɗaya ne daga cikin mutanen banu Isra'il. Abdullahi ɗan Abbas ya ce ƙaruna ɗan babban annabi Musa ne alaihi salatu wassalam. Sai ya je ya haɗe da gwamnatin Fir'auna. duk abin da fir'auna yake ma banu isra'ila karuna bai gani ba sai ya kalli maslaha jama'a kuna ji inna karuna kana min qaumi musa Allah yace karuna yana daga cikin jama'ar annabi musa sabaga alaihim sai ya fara kama kariya akan yan uwansa su annabi musa da mutanensa malam abubakar da za'i a cikin sa aisar tafasir irin bin maslaha na sahan nan sai ya je haɗa kai da fir'auna yanka ƴaƴan banu isra'ila ake bautar da banu isra'ila ake yi su ne suka zama bayi a ƙasar misira amma duk abin da ake yi ma wa'annan ƴan uwansa bai gani ba sai je ya haɗa kai da gwamnatin da take yaƙin ƴan uwansa na jini saboda masana saboda biyan bukata ba ka mutanen musu ba idan mutum zai goyi baya zai tuna goyon bayan nan da zan yi zai cuci mutanen garin mu bai tuna goyon bayan nan da zanyi zai cuci al'ummata zai cuci yankina shi dai in zai samu mota ko zai samu fili ko za a bashi kujerar maka zai zai mara bai taba tunani ai babu wanda ya taba moran abin da fir'auna ke da shi irin annabi musa tun tun yana jariri fir'auna ne ya dauki ɗawainiyarsa sai da ya shekara kusan talatin a gidan fir'auna amma ran da ya zo magana da fir'auna ya kai mishi wa tilka ni'imatin tamunnuha alayya an abada bani isra'il yace wa fir'auna me zaka gaya min me kamini abun da kaminin ya yi daidai da bautar da ɗan uwana da kai kakkashe yan uwana da kai to shi mai manufa a rayuwa jin daɗin sa ba shi ke sa ya mara baya akan abin da zai cuci jama'ar sa babu asara mafi muni a rayuwa kamar mutumin da ya ɗauka in ya ji daɗi ko da kowa bai ji daɗi ba gwamnati ta mishi in kuma bai ji daɗi ba ko da kuma gwamnatin ta jiyar da jama'a daɗi zai zage ta to wannan bai da manufa a rayuwa sai ka yarda cewa maslahar al'ummarka ita ce maslahar maslahar addininka shine maslaha jama'a mun fahimta to wannan abin da ake ma banu Isra'ila ku duba irin yankan da aka musu an yanka su don gudun tare haihuwar Annabi Musa an yanka su bayan zuwan Annabi Musa amma wallahi haka ne ya jajiki ya je ya haɗa kai da fir'auna da mutanensa duk wannan gane azaban da ake yana cikin gwamnatin ɗan uwansa jininsa jinjinsa ake yankawa amma shi da gwamnatin ta kauna ta mishi riga ta mishi wando shi gwamnatin da ita zai yi tafiya shi yasa duk Allah ya zo mishi hukunci sai ya haɗa shi da shi da gwamnatin ya musu hukunci ɗaya saka Allah ya ji. mai manufa shine yake sanin yaya kamata ya rayu haka ne ko ba ta bane haka ne mai manufa shine ya san yaya ya kamata a ce a yi rayuwa Allah ya samu dace Allah ya ce inna karuna lalle karuna kana min qaumi Musa yana daga cikin jama'ar Annabi Musa tawagar Annabi Musa Allah ya ce fa baga alaihi kaifa dabba alaihi sai ya hada kai daga Fir'auna sai suka fara kama karya wa banu Isra'ila Allah ya ce wa atainahu min al-kunuzi kuma mun ba ma karuna taskoki birjik ma inna mafatihahu wadda mabuɗan waɗannan taskokin ba taskokin ba mabuɗan taskokinsa latanu bil usbati zai yi nauyi wa gayyar jama'a su iya daga shi ulil kuwa kuma zarata masu ƙarfi haka idan aka haɗa kamar tsaki a cikin da yar da su iya ɗaukan mabuɗan taskokin in inji Allah. Ikkara lahu qaumuhu sai waɗannan ƴan uwansa jama'ansa sai suka ce mishi ta hanyar nasiya la kar ka yi alfahari kar ka yi fariya domin shi ji yake yi duk wanda yace zai yi wani abin da bai so to za a ga bayansa suka ce mishi lattafa kar ka yi fariya inna Allah la yuhibbul farihin Allah ba yi son masu alfahari wa bi taki fi ma ataka Allah daral akhira abinda Allah ya baka na dukiyar nan ka nemi gidan lahira da shi wala tansa nasibaka min ad-dunya kar bai ka manta jarabonka na gidan duniya ma'ana duk abinda Allah ya halatta maka ba a hana ka walwala da shi a rayuwar duniya ba amma dai kar ka manta da gidan lahira ta hanyar neman kiyama da wannan zuciya domin babu abin da Allah ke ba wa mutum zuciya ya nuna mishi kauna akan aljanna in ji annabi kamar a bata dukiya idan Allah ya baka dukiya kamar kifin aljanna aka bata, in ka mutum bai shiga ba to ya mayar wa Allah ne ce ba ni so ka kama wani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun taba kai kara kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah masu kudin cikin mu sun tafi da ladan Allah duka mu sun bar mu duk ladan Allah ke bayarwa sun kwashe sun bar mu annabi sai bai faru muna sallah suna sallah yadda muke yi suna azumi yadda muke yi suna kaza suna kaza su kuma suna da dukiya suna impaki, suna taimako da dukiyar mu ba mu da dukiyar da zamu yi annabi sai ce to ku kwantar da hankalinku zan ba ku wani lakani in na ba ku duk wanda ya wuce ku da ku kamo shi wanda kuma kuka wuce ba zai kamo ku ba menene manzon Allah ya ce musu duk tasbihi sadaka ne takbiri sadaka ne tahalili la ilaha illallah sadaka ne in ka ga kusa ko dutse ko kwalba akan hanya in ka dage sadaka ne duka annabi ya jera musu abin da za su sadaka kafin su isa sai wani je gaya masu kudin da ayyan zaka daga wajen annabi muka fito ya ba mu wani sabon karatu da safe sun ikin sa suna so masu dan tsine abubuwan hanya da suka samu masu kudin duka sun kwashi suka dawo gun annabi suka ce to wannan karatun da ka koya mana su ma masu kudin sun fara annabi ya ce ku yi hakuri zalika fadlullahi yu'tihi man yasha yake kawai sun sha gaban ku ne sun sha gaban ku in mai kudi na so yayi addini ya sha gaban ka ya sha gaban in yana so ya yi addini wallahi ya sha gaban to suka ce mishi wa butaki fi ma ataka Allahu daral akhirah da abinda Allah ya baka nan ka nemi gidan lahira wala tansa nasibaka min ad-dunya kuma kai amfani da abinda Allah ya halatta maka na jin daɗin rayuwar duniyarka wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka ka kyautata wa bayin Allah kamar yadda kai ma Allah ya kyautata maka da wannan dukiya wala tabghil fasada fil ardi amma kar ka nemi barna a bayan kasa da dukiyarka kar a ce Allah ya maka dukiya ka zo kana gina sinima a bayan ƙasa, wala tabghil fasada fil ardi kar ka yadda dukiya dukiyar da Allah ya maka kai yi amfani da ita wajen barna a bayan kasa inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah ba ya san masu barna a bayan kasa kun ji tafiya da suka ma karuna to lokaci sai mu kwana akan amsar da zai bi Allah ya samu dace Allah ya albarkace mu Allah ya zaunar da ƙasar nan lafiya Allah ya karɓa mana ayyukan da muke yi na alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu you. cewa akwai kimanin da akwai sabuwa da suka yi ke cikin na farko akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake bayani cewa dukkan wanda yi fita da zumunci Allah zai jinkirta shi a rayuwarsa sannan akwai wani hadisi da annabi yake cewa duk wanda ya samu masallacin juma'a da wuri wanda aka mishi kwana sannan kuma ga aya Qur'ani ta ce ba rana da kai ko da ta to wannan matsalar tana daga cikin matsalar da malamin musulunci suka tattauna a kai abu na farko dai nassosi kamar yadda ya faɗa cikin alkur'ani da sunna sun tabbatar da in ajali ya zo la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khirun ba a jinkirtawa ba a ragewa dole mutum sai ya cika adadi to kuma daga cikin hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake so a yalwata mishi a dukiya a da ya dinga sadar da zumunci akwai irin waɗannan nassosi da suke nuna kuma ana ana iya ƙara kwanaki din to amma dai duk tattaunawar da aka yi magana rajiha da malamai suka fi karkata a kai shine wannan ƙarin ba wai adadin kwanakin za a ƙara ba albarkar rayuwar za a ƙara sai a yalwata wa mutum abin da ya kamata ake tsin shekara ɗari yayi kana shekara hamsin sai kai yanzu kun ga ibnu hadar al-asqalani hafi shekaran karantun da shi ne a duniya duka amma abin da ya yi a duniya a yau idan kwamfuta aka aiki da ita ta yi ta yi kokari eh, ibn hajar sai da ya zama ƙashin baya a harkar hadisi a duniya in dai za ka yi harkar hadisin annabi dole da kinka da sonka sai ka yi aiki da shi shi ya rubuta bulugul marami shi ya ma bukari sharha bukarin kafin ya mata sharha sai da ya karanta ta sau ashirin da biyar albani ya yi waɗansu kalmomi muhammad nasiruddin albani ka duba dai albani malaman zamanin nan ce mishi suke kawiyul mu'arada wato shi sai kun yi kayya ku iya gaba da gaba da shi idan albani ya ja layi ya ce abu kaza bai halatta ba to kafin ku tura abun yana da wahala albani ya ce kwalelan ku mata yace tun mahaifar da ta sauko da ibnu hajar duniya har yau ba a sake samun wata kiyamace da ta sauko da wani ɗa duniya irin ibnu hajar ba shekarar 56 idan da aiki za a yi a karin hankali da tunani a sai mutum ya je ya yi karatu ya aikin to ko shekara ɗari uku aka ba ta bara aikin ibnu hajar ba ka ga albarkar rayuwa ne to wani yana nan shekarar 70 saba'in ka dinga sauraron hirar da ake da suna na gidan rediyon nan eh. zai gama fara tarihin rayuwarsa gaba ɗaya shi kansa bai san me yayi ba shi kansa bai san me yayi a rayuwa ba bai yi boko ba bai yi islamiya ba wai da gidan wane ne jirima sun wuce sun je su ina ne haka ne abin nan to abin da aka ce ake tsara shi ne albarkar rayuwar ne Allah zai sa ma rayuwar ka albarka yanzu ka duba irin rayuwar malam Ja'far Muhammad Adam e kan yarda duk duk west africa ba wanda iya fassara qur'ani da hausa kamar malam jaba shekaran kana ne duka haka ne saboda ka albarka rayuwa ne to wani yanzu haka yadda shekarun malam jaba din shi kuma coach ne haka ne saboda ka malam albarka ne shekara wannan Wa'ayin ilhama wahayi ne da Allah ke don nusar da bayinsa waɗansu abubuwa amma dai ba a ɗaukansa a ce a yi amfani da shi a shari'a ya zama addini matukar kai ba annabi ba ne abin da kai sai dai a maka muwafaka a gatar da kai da wani abu amma ba za ka karɓi ilhama ɗin kamar misali mutum idan ya yi istikara sai za ka yake ba mu Allah zai yi tafiya zai yi aure zai sayi gida zai yi wani aiki to sai ya ba wa Allah zaɓi to wannan abin da ya nemi nemi zaɓi abun Allah idan auren ne Allah sun ya natsar da shi da abin da shi ne mafi daidai to amma ba za a maka kuma ilhama a ce ka samu wani abu na ilhama kuma ka ɗauko a ce a zo a bauta ma Allah da shi ba kun fahimci magana wannan shi ne fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta